Asigbo TV tashar al'umma da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sauti domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Tsayin daka sabon shirin fim ɗin Umar Hashim. me saurare wannan shine sabon shiri da ake da za a fara haska maku shi nan gaba wato na Umar Hashim. jarumin nan na cikin shirin izaso da kuma abale shahararren dan daban nan da kuwa fi sani wato wanda yake fitowa a cikin shirin fim ɗin na a duniya wannan shirin fim ne wanda babu shakka zai kayatar da ku yanzu haka ɗaukan shirin ake kamar yadda kuke gani haka babu shakka duk wani wanda ya kasance masoyan umar hashim zai yi mamaki cewa ya aka yi umar hashim zai fito a wannan ɗabi'a kamar yadda kuke ganin sa haka ya sha sara kamar ɗan daba bayan yadda aka san shi yana fitowa a ne gaskiya a dukkan shirin da ya fito babu shakka mun san masu saurare za su so su ji kaɗan daga cikin wannan shirin mai suna tsayin daka wannan shiri ne da aka shiryawa wato dadi hikima wato abale shahararren ɗan daban nan da kuma wato umar hashim shin wannan shiri a yaya zai kasance zai kasance shiri ne na soyayya da za su yi faɗa a su ko kuma a'a zai kasance shiri ne shi ma kamar yadda ake yi na harkar kwaya da dai daba ya zai kasance na farko dai kun san shi umar hashim mutum ne wanda ya kasance yake fitowa a cikin shiri a mai gaskiya kuma da rikon amana baya irin harkar ba sai shi kuma yanzu ya fito a irin wannan siffa shin zai iya wannan siffa ko kuma a'a ba zai iya ba mun san dukkan wani mai saurari zai so ya bawa idansa kallo akan wannan shiri Dadi hikima abali kun san shahararren ɗan daba ne wanda babu wanda ya kai shi a yanzu in dai iya harkar daba ce don lokacin da aka ringa cewa idan kumarci ya fito a duniya babu shakka zai shafe tasirinsa sai ga shi kumarcin ya fito amma kuma abale shafa tarihin nasu bai zo ba A'bali jarumi ne wanda yake harkar daba a fim amma baya yin tafa a gaske masu saurari ya kamata ku sani amma idan ya fito kai kace ɗan daban gaske ne wannan shiri babu shakka mai suna tsayin daka zai kayatar da ku domin kuwa za ku kalli wani abin mamaki da ba ku taɓa gani ba a dangane da umar hashim da kuma abale babu shakka wannan dai shiri sai kun gan shi ku kasance masu dakon jiran wannan shirin fim din mai suna tsayin daka domin ku ba wa idan ku abinci wato ta hanyar kallon wannan shirin fim ɗin mai suna tsayin daka wannan shirin fim ɗin da zarar wato an kammala shi za ku ga tallansa kuma za ku ga ranakun da za a ringa sakinsa da kuma tashar da za a ringa sakinsa ku dai idan wannan shirin tun ka aka fara kar ku bari a ba ku labari a kansa shi me za ku ce a dangane da fitowar umar hashim a wannan siffa ta daba